الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عباد الله اشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم إذ بعث فيكم رسولا هو خير الرسل والأنبياء جميعا وأنزل عليكم كتابا هو أفضل الكتب جميعا أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل فهدى الله به من الضلالة وبصر به من العمى وفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا سمّا فأكمل الله سبحانه وتعالى به رسالته إلى البشرية جاء رسولنا صلوات الله وسلامه عليه والبشرية جميعا تعيش حالة هي أشد حالة عاشتها البشرية على وجه الأرض أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نظر الله سبحانه وتعالى في أهل الأرض فمقتهم عربهم وأجمعوا وأعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا نظر يسير من أهل الكتاب إلا نظرا, نظرا يسيرا من أهل الكتاب الذين يتمسكون بما أنزل الله عليهم من الكتاب ويعملون به إن البشرية قبل رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعيش حالة وحياة تعيسة تعيش ظلمات الضلال ظلمات بعضها فوق بعض كانت البشرية إلا ما شاء ربك قد انحرفت عقائدها واختلت أخلاقها وفسدت أحوالها كان كثير من البشر يعبدون غير الله منهم من يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام من الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء وكانت حياة العرب من الوثنيين على هذا المنوال وفي مثل هذه الحالة وهذا في الوثنيين بل حتى حتى في المليين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد انحرفوا عن جادة الحق فاليهود عبدوا غير الله وقالوا عزير ابن الله وجفوا الأنبياء وحرفوا التوراة وعاثوا في الأرض فسادا كذلك النصارى حرفوا كتابهم واتخذوا المسيح وغيره من أوليائهم أربابا من دون الله يعبدونهم من دون الله كذلك كانت حياة هؤلاء وحياة غيرهم من البشر قبل بعثة, رسول قبل بعثة, بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان العرب حياتهم السياسية في أتعس حال كانت حياتهم حروبا طاحنة وثارات وغارات يأكل القوي الضعيف وليس لهم حاكم ولا قائد ولا سلطان واحد ينزوون كلهم تحت لوائه وإنما كل قبيلة تتشبث وتتمسك بشيخها ورئيسها فكانت فكانت أمة الأرب أمة الشتات لا تجمعهم رابطة ولا يجمعهم شيء وهكذا كانت حياتهم الاقتصادية كانوا يعيشون على النهب وعلى السلب وكانوا يعيشون على الربا وعلى الظلم وعلى أكل أموال الناس بالباطل وكانوا يسيبون الأنعام ويجعلونها لغير الله ويجعلون لله نصيبا ولشركائهم نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وقتلوا أبناءهم خشية إملاق وبناتهم خشية العار وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفتر يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وسفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراعا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين هكذا كانت حياتهم فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه في هذا الجو المظلم وفي هذه الحالة القاتمة فهدى الله به من الضلاله وعلم به من الجهالة وبصر به من من العمى وأرشد به من الغي فجعل الأمة فجعل الأمة العربية عزيزة بعد الذل كثيرة بعد القلة واذكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فجعلهم الإسلام أمة واحدة <clears throat> وربط بين قلوبهم وألف بينها كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم هكذا, جعل هكذا جعلهم الله سبحانه وتعالى أمة متحابين متآلفين بعد أن كانوا أمة متناثرة متناحرة وكانوا وبعد أن كانوا قبائل متحاربة فألف بين قلوبهم فكان رسالة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم سعادة للبشرية كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نجاة للبشرية بعد الشقاء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكانوا مؤمنين إخوانا بل صاروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بل ربط الإسلام بين السماء والأرض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هكذا جعل الإسلام من هذه الأمة المتنافرة المتشتتة جعلها عمة عزيزة قوية تحكم بالعدل وتدعو إلى العدل وتصلح بين البشرية ما أفسدوا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سعادة هذه البشرية فكلما تنكبت هذه البشرية عن طريق هذا النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بهذا الخير العميم فإنها ستعيش حياة تعيسة وستعود حالها كما كانت قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم فالنجاة في التمسك بهذا الدين والنجاة في اتباع هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله <clears throat> كمثل رجل أتى قوما فقال لهم إني رعيت الجيش بعيني هاتين وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فصدقته طائفة فأدلجوا فأدلجوا ونجوا وكذبته طائفة فسبحهم الجيش فاجتاحهم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عساني فقد عبى فالنجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسعادة في الدارين في التمسك بهديه والسير على طريقه والاقتداء بهديه والتعاسة والشقاء والشر كله في التنكب عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم واستبدال بهديه صلى الله عليه وسلم هديا آخر وبطريقه طريقا آخر وبسبيله سبيلا آخر فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا أمته إلى اتباع سبيله وحدها لا لاتباع السبل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين فسبيل الله سبيل واحد وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة فمن أراد النجاة فمن أراد السعادة ومن أراد الخير فليتمسك بهذا الهدي ومن لا فقد اختار لنفسه الشقاء فقد اختار لنفسه الشقاء واختار لنفسه الذل والخزي والعار في هذه الحياة وبعد الممات فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صمام أمان هذه الأمة فما فكلما تمسكت هذه الأمة بهدي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أمنها وكلما تنكبت عن هذا الهدي فقد اختارت طريق الضلال وطريق الغواية وطريق الهلاك فلذلك أمر النبي صلى الله أمر الله سبحانه وتعالى في غير ما آية أمر هذه الأمة باتباع نبيها وطاعته ودعاها إلى الاتخاذ إلى, إلى الأمل بما جاء به في سنته الصحيحة في أحاديثه الصحيحة وما ترك أصحابه عليه من المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa muminai haƙiƙa Allah ya yi baiwarsa ga muminai yayin da ya aiko musu da wani manzo daga jinsinsu yana karanta musu ayoyinsa wato ayoyin Allah yana kuma tsarkake su yana kuma sanar da su koyar da su littafin Allah da hikima hakika sun kasance gabanin aiko da wannan manzo suna cikin wani bata mai mabayyani Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta mu gode masa mu gode wa ni'imar da ya yi mana yayin da ya zaɓo annabin da ya fi kowane annabi ya aiko cikin wannan al'umma ya zaɓi littafin da ya fi kowane littafi ya saukar ma wannan al'umma ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an samu tsaiko a duniya na aiko da annabawa bayan tafiyar annabi isa alaihi salam an samu kimanin shekara 500 ba a sake aiko da wani annabi ba duniya ta yi duhu kirin al'amura suka lalace aƙidun mutane suka taɓarɓare halayya da zamantakewa da abin da ya shafi mu'amala da tattalin arziki na duniya duk gaba ɗaya lalace da yawa daga cikin mutane suka koma bauta ma wani Allah wasu suka rika bauta wa mala'iku wasu suka rika bauta wa taurari da rana da wata <clears throat> wasu suka rika bauta wa gumaka na duwatsu ko sassaƙaƙƙen itace wasu suka rika bauta wa waliyai hatta waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da littafi wato yahudu da nasara su al'amarinsu ya taɓarɓare cikin yahudawa aka samu masu cewa uzairu ɗan Allah ne suka lalata aƙidinsu suka lalata littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa alaihi salam a taura suka gurɓata shi suka caccanza shi sannan suka riƙi wata hanya daban wace ba hanyar da annabi Musa alaihi salam ya basu kai ba suka lalata addinin Allah suka yi jafa'i ga annabawa suka rika sifanta Allah da wasu miyagun sifofi hakanan su ma nasara suka lalace suka tabarbare aqidinsu suka lalace ya zama na suna bautawa annabi Isa alayhi salam suna cewa Allah ne ko ɗan Allah ne suna bautawa mahaifiyarsa Maryam suna cewa Allah uku ne suka caccanza littafin injila wanda Allah ya saukar wa annabi Isa alaihi salam suka mayar da malamansu da masu ibadar cikin iyayen giji ba Allah ba saboda haka su ma suka kauce hanya larabawa kan maganar su ba wato hanyar da suke bi ko rayuwar da suke cikin ta ba a magana domin rayuwa ce ta lalace ka dubi ta fuskar siyasa ba su da wani shugabanci guda daya babu wani shugaba mai fada ji. wanda zai sanya wanda zai yi umarni ko ya yi hani ya kasance kowace ƙabila tana riƙe ne da shugaban ƙabilarta tana riƙe ne da shugabanta wanda take masa ɗa'a ko akan gaskiya ko akan ƙarya ya kasance rayuwarsu banda faɗace-faɗace babu abin da yake faruwa yaƙe-yaƙe ne waɗanda suke ta faruwa ana ta zubar da jini akan abin da bai taka kara ya karya ba suka zama al'umma ce wacce take wato a junanta suke zaman 'yan marina kowace kowace kabila kowane gida ya juya wa ɗan uwansa baya sauraka babu wata wani abu guda ɗaya wanda ya kulle su suka zama al'umma guda Hakanan ta fuskar tattalin arziki rayuwar larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwa ce mara daɗin ji mara daɗin gani rayuwa ce da al'umma take rayuwa a kan sata da kwace da fashi kowace al'umma ko kowanne gida idan suna neman abinci to ba kasuwanci ne ya dame su ba <clears throat> illa su kai hare-hare ga waɗanda suke zitan sun fi ƙarfinsu <clears throat> domin su sato su kwato musu abincinsu da dabbobinsu <clears throat> ya zama na rayuwa ce wacce ake gina ta masu kuɗi suna ba da bashi da riba ya zama na mai karfi yana danna marar karfi rayuwa ce da kowa ta kansa yake idan ka zo ta bangaren ainihin mata ko ta bangaren 'ya'ya sukan kashe 'ya'yansu wai don tsoron talauci sukan kashe mata ko 'ya'yansu mata saboda tsoron wai kada su jawo musu abin kunya rayuwa ce da suke yin ta mara kyau sukan ware wasu dabbobi daga cikin dabbobinsu ko wani kayan amfanin gona su ce wannan na Allah ne su ware wani su ce wannan na gumaka ne su bar dabbobi da za su ware cikin raƙuma da shanu su ce waɗannan dabbobin na gumakanmu ne ko na Allah ne babu mai hawansu babu mai cin namansu ba za a ɗora musu kaya ba haka za su yi ta rayuwa har su mutu Allah subhanahu wata'ala ya kushe ma wannan al'amari da suke ce wannan ɗanyen hukunci ne da babu wata hujja a kansa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana irin wannan yanayi da suka rayu a cikinsa kamar yadda ya zo a cikin ayoyi na cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala ya ce suka sanya wa Allah wani kaso daga cikin abin da shi ya halicci abin daga amfanin gona da dabbobinsu suka ce ga wannan na Allah ne ga wannan kaso kuma na gumakanmu ne Abin da suka ware a matsayin kasan gumakansu to ba zai taba komawa ka san Allah ba amma abin da suka ware suka ce ka san Allah ne to suna iya karbe shi kuma su mayar da shi ka san gumaka Allah ce tir da wannan danyen hukunci da suke yi suna kashe ƴaƴansu ba tare da wani dalili ba Allah ce haka nan shedan ko ababen da suke bauta ba Allah ba shedanun da suke bauta ba Allah ba suka kawata musu kashe ƴaƴansu suka haramta musu cin abin da Allah ya halatta musu sukan ware wani abin da na wani kaso daga cikin abincin wato amfanin gonarsu ko kuma dabbobinsu su ce wannan babu ba na kowa bane na gumaka ne ko kuma su ware wasu dabbobi su ce abin da yake cikin wannan dabba ba na kowa bane na Allah ne ko su ce a'a abin da yake cikin ta maza ne kaɗai za su ci banda mata idan kuma abin da suke suka ware din nan ya mutu ya zama mushe to shikenan za su yi tarayya gaba ɗaya su ci Allah ce zai yi musu sakayya bisa wannan abu da suke wasaftawa suna wa Allah haka dai rayuwarsu ta kasance a taɓarɓare a lalace rayuwa mara kai da gindi kowane abu suka ɗauko suna iya mayar da shi addini su mai da shi aƙida to cikin irin wannan matsanancin hali irin wannan mawuyacin yanayi da suke rayuwa a cikinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzansa wanda ya aiko shi domin ya shiryar da dan adam domin ya bude zukatan da suke kulle ya bude idanun da suka makance ya ainihin jiyar da kura da kunnuwan da suka kurumce ya aiko shi da shiriya ya aiko shi da littafi qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هكا الله سبحانه وتعالى يأيكو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأيكو شد وهي يأيكو شد للتافي والنهسكيني haske ne kuma hujja ce karfa da Allah subhanahu wata'ala ya kafa wa dan adam hujja da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira al'ummarsa ya kirawo al'ummarsa ya hada kan larabawa bayan da suna a warwatsi kowa ya ja daga ya tsaya yana fada dan uwansa shekara da shekaru suna ta zubar da jinin junansu musulunci ya zo ya hada su suka zama al'umma daya suka zama masu ƙaunar junansu suka zama 'yan uwan juna datan suna rayuwa ta kaskanci suka dawo rayuwa ta ɗaukaka datan suna rayuwa irin kowa yana rayuwa shi kadai don haka karanci yana tare da su Allah subhanahu wata'ala ya haɗa kansu suka zama masu yawa Allah ya ce da su ku tuna ni'imar Allah lokacin da kuke kaɗan, amma Allah ya yawaita ku Kaɗan ɗin da suke shine kowace ƙabila tana cin gashin kanta saboda haka idan aka kawo mata hari daga waje to za a gama da ita alaƙume ta saboda yar uwarta ba za ta kawo mata ɗauki ba to amma da musulunci ya zo ya haɗa dukkan ƙabilun nan suka zama al'umma guda ɗaya sai suka yi yawa واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من Ku tuna lokacin da kuke ‘yan kaɗan masu rauni a bayan ƙasa kuna jin tsoron wata al'umma ta zo ta tafi da ku ta ainihin wabce ku Allah ya tattaro ku ya hada ku guri guda ya karfafe ku da nasararsa ya kuma azarta ku daga dadadan abubuwa na halal wala Allah ku kwa gode masa haka Allah subhanahu wata'ala yawa al'ummar larabawa suka zama al'umma daya ubangiji subhanahu wata'ala ya hada kansu ya hada zukatansu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabinsa shine wanda ya karfafe ka da nasararsa ya karfafe ka da muminai ya haɗa tsakanin zukatansu da za ka kashe abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya na dukiya don ka haɗa tsakanin zukatansu ba za ka iya haɗa tsakanin zukatansu ba amma ga gashi Allah ya haɗa tsakaninsu lalle Allah gagara ba daune mai hikima to haka Allah subhanahu wata'ala ya musu da sun kasance makiya juna a lokaci guda Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su da musulunci musulunci ya ɗinke su ya mai da su tsintsiya ɗaya musulunci ba ya dakatar da haɗin kai tsakanin mutane kaɗai ba bal ya haɗa haɗin kai tsakanin mutane da mala'iku a sama ya haɗa ƙasa da sama suka zama abu ɗaya Allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu waɗannan mala'iku da suke ɗauke da al'arshi da waɗanda suke gefen al'arshin ko suke sauran sassanni na samaniya wasu suna tsaye suna bautar Allah wasu a ruku'u wasu a sujjada Allah ya ce suna tasbihi tare da godewa ubangijinsu sannan suna imani da shi sannan Allah ya ce wa yastaghfiruna lillazina amana sannan kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani mala'iku a cikin sama bal a can masu ɗauke da al'arshi suna nema wa ‘yan uwansu muminai mutane da sauran muminai na cikin mutane da aljanu a nan bayan ƙasa suna nema musu gafara Allah ya gafarta musu suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma ya Allah iliminka da rahamarka ya yalwaci komai faghfir lil ladzina tabu ka gafarta ma waɗannan da suka tuba sune mu'minai wattabi' sabilaka suka bi tafarkinka shine musulunci wa qihim azabal jahim ka tsare su azabar jahannama haka ubangiji subhanahu wata'ala ya hada mala'iku dangantaka tsakanin mala'iku da mu'minai to musulunci shi yake wannan bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine hanyar tsira dan adam ba zai samu tsira ba ba zai samu kubuta ba rayuwarsa kuma za ta taba yin kyau ba matukar dai ya saki wannan musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin musulunci shi kadai ne addini a gurin Allah inna ad-dina inda Allah al-islam shi kadai ne addinin da Allah subhanahu wataala ya umarci dan adam ya rike a matsayin addinin da zai bautawa Allah shine da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam da shi na littafi na Alkur'ani da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wannan ita shine hanyar da dan adam zai bi ya tsira idan ba haka ba ko to yana cikin halaka dukkan wasu dabaru da zai kirkiro wa kansa da dukkan wasu ainihin tarurruka da zai yi na ya nema wa kansa mafita ba zai iya samun mafita ba matukar bai koma ya rike wannan sako da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi da shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa mana kamar yadda Imam bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin ingantattun littafansu biyu daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi yace misali na da ko misalin abinda Allah ya aiko ni da shi kamar misalin wani mutum ne da ya zo ya samu mutanensa yake cewa yake cewa da su ni fa in ba ku labari na ga wata runduna ta mayaka waɗanda suke nufin auka muku da far muku na gan su da kan da kai na fa inni ana nazirul uryan ni kamar mai fitowa ne tsirara saboda gaggawar ya zo ya gargaɗi mutanensa saboda ya samu isar da sako na gargadi saboda abin da ya gani hatsari ne bai tsaya masa kaya ba to ni ne wannan mutum yace don haka ku tsira da kanku fa naja naja ku ji da kanku ku tsira da kanku aka samu wasu sun yadda da shi cikin waɗannan mutane saboda haka suka tashi tun farkon dare suka kama hanya suka gudu Allah subhanahu wataala ya tsirar da su wasu kuma suka ce ƙarya yake suka ƙi yadda da shi suka yi zamansu da asusuban fari waɗannan mahara suka auka musu gaba ɗaya suka kawar da su daga doron ƙasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka haka misali na yake wanda duk ya yi imani ya gaskata ni ya bi abin da na zo da shi to wannan shi ne zai tsira wanda kuma ya ƙaryata abin da na zo da shi ya ƙi imani ya ƙi bin abin da na zo da shi to wannan shi ne zai halaka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta yan aljanna ne sai wanda baya so sahabbai suka ce ya rasulullahi wane ba zai so aljanna ba nabi ya ce wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wanda kuma ya saba mun ya nuna baya san aljanna saboda haka bin annabi sallallahu alaihi wasallam shine tafarkin aljanna hanya ɗaya ce za ta kai ka aljanna ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya canza wata hanya ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ba za ta kai shi aljanna ba Kowa ne ko ya kira shi zuwa ga wannan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace wannan ita ce hanyata ce ita ce hanyata wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wannan ita ce hanyata guda ɗaya ce Allah ce guda ɗaya ce sirat ne ba ba ba ba ba ba ba ba surat ba sirat ne sannan sabil ne ba subul ba hanya ce guda ɗaya ba hanyoyi bane fala tattabi'u subul Allah ce kada ku bi wasu hanyoyin daban ku ratse ku bi wasu hanyoyin daban kuna ganin kamar su ne hanyoyin da za su kai ku da wuri inda kuke bukata a ku bi wannan hanyar komin nisanta komin tsawonta ita ce za ta kai ku inda kuke bukata ita ce za ta kai ku ga sa'ada ita ce za ta kai ku ga samun arziki na duniya da lahira fala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili da zarar kuka bi waɗannan kuka yi ratsi kuka bi waɗannan hanyoyi waɗanda ake jingina su da wannan hanyar to za su raba ku da wannan hanyar saboda haka abin da yake raba kan al'umma yake raba kan musulmi shine kawo wasu hanyoyi a ce su za su kai ka zuwa ga Allah bayan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunnar annabi sallallahu alaihi ita kadai ce hanya wa anna hadha sabi wa anna hadha sirati shi kadai ne guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi da yawa ba bai ce suna da yawa ba kamar yadda wani yake cewa hanyoyin da za su kai ka ga Allah sun fi ainihin <coughs> sun fi wato kofofin kwando yawa a'a ko kuma sun fi bi adadi anfasil khala'iq sun fi iya adadin nishin eh, halittu wannan ba gaskiya ba hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah sabilun ne wahid la subul hanya ce guda ɗaya ba hanyoyi ba fala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili Allah ya ce kada ku bi wasu hanyoyi sai su raba ku daga hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda ka tsira tana cikin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkan wani abu da dan adam yau yake kokawa da shi sawa'un abin da ya shafi rayuwa ce ta zamantakewa ko rayuwa ce ta siyasa ko rayuwa ce ta tattalin arziki ko rayuwa ce ta tarbiyya ta ilimi to babu abin da ya haddasa masa wannan illa kaucewa wannan addini wanda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi bayan da ƙasa gaba ɗaya ko duniya gaba ɗaya ta tabarbare ta lalace aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zama rahama ga duniya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba ɗaya saboda ka yan uwa mu koma mu karanci addinin Allah mu san musulunci mu yi ƙoƙari mu ɗora tafarkin rayuwarmu akan musulunci duk wani abu da za mu duk wani motsi duk wani abu da za mu mu nemi sanin hukuncin Allah ba sai mun yi ba sannan mu zo muna tambaya wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi haka mai al-ahlari ahlari ya faɗa kada bai halatta ga mutum ba ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah yayin da wani abu ya zo maka a cikin mu'amalarka ta kasuwanci ko a zamantakewarka da iyalanka ko a mu'amalarka ko kuma a al'amarinka na shugabanci to nemi sanin hukuncin Allah idan ba haka ba baka da uzuri a wurin Allah baka da abin da zaka ce wa Allah kuma wannan ita ce hanya guda daya wacce ita ce za ta sa dan adam ya ji dadi a duniya ya ji dadi a lahira man amila man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce wanda ya aiki mai kyau aiki mai kyau shine wanda aka yi shi dan Allah kuma ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine al'amalus salih Allah ce to duk wanda irin wannan aikin mai kyau yana mumini Allah ce namiji ne ko mace lalle Allah ya alkawari yace lalle za mu ba shi rayuwa mai dadi a duniya za mu ba shi rayuwa mai dadi a duniya sannan mu ba su sakamako da mafi kyan abin da ya kasance suka kasance suna aikatawa a lahira Allah subhanahu wata'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ubangiji suka sanar da mu al'addininka ka ainihin sanar da mu sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallama ka sanar da mu abin da ya saba mata domin mu kauce mata ubangiji subhanahu wataala ka raya mu akan wannan addini ka karbi rayuwar mu akan wannan addini ka tashe mu tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihai ubangiji subhanahu wataala muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya ɗaukaka Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah ka ba mu arziki mai amfani na halal Allah ka ba mu arziki mai amfani na halal duk wani abin da yake damu da sauran al'ummar musulmi a ko'ina Allah ka yaye mana Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka yi mana ba dan halayenmu ba Allah ka yi mana ba dan halinmu ba Allah ka ba mu shugabanni masu gaskiya masu adalci Allah ka cusa wa shugabanninmu tsoronka ka cusa musu tsoronka ka cusa musu tausayin al'ummarka mu kuma ka ba mu haƙuri da juriya ne musu biyayya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين